a cikin wani bidiyo da ya bayyana a shafin intanet na youtube an ga gwamnan jihar taraba dan baba sunte na fa bayyana cewa bashi da koshin lafiya da zai koma kan mukaminsa I want you to support me. But you know the truth. I am not well at all to return to office as I am now. if they can put all these things aside and, and at, uh, attend to God, I think they would have solved the, uh, their problem. Because this thing, God does not like it. But we are doing it when we know that God does not permit us to do it. Well, it is unfortunate that I am involved in this drinking of hot drinks. eh ina samun sauki sosai to amma ka san gaskiya ba zan ce ma na warke ba da har zan iya koma na kama aiki don kawai ina son ka goyi bayana kamar yadda nake yanzu ina shawartar jama'a da mu koma wa Allah a cikin dukkanin abubuwan da muke yi mu kuma nisanci shan kayan barasa a cewar gwamnan jihar taraban dan baba sun ta yi to sai dai kuma tuni har karaban gwamnan suka fitar da wata sanarwa ta hannun tsawon kwamishinan shari'a na jihar da yan bangaren dan baban ke dauka a matsayin sakataren gwamnatin su barista timothy katops da cewa ba haka zancen take ba da an ji an doktorin an ce shi shi bare iya yaki ba sai aka sa har sahara reporter har duniya su yarda a na gaskiya cikin wannan in ba su yarda da sauran bidiyo ba me yasa za su yarda da wannan me yasa za a yarda da wannan yanzu sauran an doctorin ne me yasa wannan ba doctorin ba na gani problem na haka karaba shine munafurci cin amana yayi yawa ba adalci babu tsoron Allah kwaɗayin duniya da abubuwa na shaidanci da zai halakar da mutane shine abin da muka sa fa a yanzu allah ya sauwaƙe mana allah raba mana. su ma 'yan majalisa dokin jihar Taraba sun mai da martani game da wannan sabon dambarwa da cewa suna nan daram a matakin da suka ɗauka tun farko na cewa gwamnan ya koma ya ci gaba da yin jinya shi ko sa garba umar ya ci gaba da riko a matsayin mukaddashi. sunana da ku abubakar abdullahi Jibril da member majalisar wakiltar gembo a majalisar jihar taraba mun gode wa allah madaukakin sarki da ya zo shi da kansa na girma gwamna ya zo ya wanke mu daga wannan ya wanke mu ya bincike namu da bakin ya gana cewa bai da lafiya kuma ba wani cewa an shirya ne magana wannan bidiyo ba wani shirye-shirye domin su ya su ne suka yi bidiyo ne ai ba mu ne muka dauki mutane muka je muka ce muka dauki yan jarida ba a su ya su ne suka je da yan jarida mu muna zuwa wajen shi wani ana bari mu isa wajen sa mu je mu gaishe shi ko mu yi wani abu babu to su ya su ne suka je da yan jarida su ne kuma su abu to ya ina za a ce magana mutum zargi cewa ko kuma an shirya ne ko ba wani an sirmani ne ko wani abu a'a babu mu san wannan abu ba don su ne suka je da yan su ne suka kawo su suka su ne suka je da su mu dai mun tabbatar cewa mutanen taraba da mutanen duk duniya Najeriya da kuma a kasar waje an san cewa duk maganganun da muke yi an tabbatar mana shi gwamna ya tabbata a cewa bai da koshin lafiyar da zai rike wannan jihar Taraba. Gwamnan jihar Dan Baba sun da ya hatsarin jirgin sama ne a shekarar 2012 lambarin da kai shi doguwar jinya a Jamus da kuma Amurka ko da a cikin 'yan kwanakin nan wasu na kusa da gwamnan sun ta kokarin ganin sun mai da shi kan karagar mulki abin da ya hada da kai shi ga shugaba Gullo Jonathan don ya taimaka masa kan wannan bukata tasu Ibrahim Abdullahi Zezo sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.